sannan wa min asbabi ikhrajihim min biladihim akwai daga sabubban da ake fidda annabawa daga garuruwan su annahum laysu ashabu amwalin kathira wato ba su da dukiya da yawa kun gane ko wa yusahafu bihim ko wa yusahafu bihim saboda ana ganin su masu sauki ne a dora walakanta su wa yastadiu bi dalika ru'asa wa an yatasabbabu fi ikhrajin saboda ka wadanda shugabanni suna gani abu ne mai sauki an kore su mutane ba za su bi su don neman dukiya min biladihim wa kana quraish tara anna al-ahq bi risala huwa man kana zaginan quraisha suna ganin wanda ya cancanta shi manzo Allah to wanda adda wadata ba wai wanda ba shi da kuɗi ba wa qalu sun kace laula nuzila hadal qur'ana ala rajulin min al-qaryati min al-qaryatayn dan mi ba saukar da wannan qur'ani wato ga wani mutum daga cikin alƙaryar nan biyu wato cikin makka ko cikin ta'if a samu wani babban mutum ciki a saukar da ƙur'ani gare sai a samu wani wanda yake maraya kawai ba shi da komi na samu sun ka faɗi haka nan hasadan don hasada fa hasabbabu ikhrajahu sabu min makka saboda ka sun ka sabbaba hidda annabi daga makka wa akhbara Allah fi ma yati anna ya bayyana ga abin da ya attafe annal mal laysa bi izzin ta dukiya ba ita ce daraja ba inda gurin sa wa innamal madaru ala taqwa abinda makoma take inda izza take tsoron Allah bin abin da yace wa ya rubuta ala kuma Allah in ya zaba shikenan karshi ya taho fa kala yace ci gaba hmm.

ga misali an taho cikin bani Isra'ila ga wannan mai kuɗi wannan shi bai da kuɗi an ba wannan manzanci a kun gane ko eh, inna qaruna kana min kawai Musa wato qaruna yana cikin mutanen Musa wato dan annin sa ne kakan su guda eh, sunansa eh, wato yasar ibnu fahil ibnu lawan wa Musa ibn Imran ibn Fahit ibn Lawal kun ga kakan su guda wa Qarun ibn Khalati Musa bayan haka nan kuma Qarun dan gwagwan innar Musa ne wato ga wajen uwaye kuma da uwar Musa da uwar shi kuma abin nan uwayen su guda wato uwa da uba duk ya hada da shi kun gane ko wa amana bihi ko na ne wa amana bihi imani da shi wa kana min as-sab'ina alladhina ikhtarahum Musa lil munajati da an kace Musa ya zabi mutum 70 su tai su gana da ubangiji su ga yadda ake ba Musa wahayi to wannan karu ne yana cikin waɗanda an zababbi waɗanda an ka zaba an ka tai da su ne a kalaman ya ji magana Allah sun wasa da Musa ala risalati sannan ya hasa da Musa ga manzanci shi yace dan mi ba shi bane tun daga shi da kuɗi wa Harun ala imamati kuma yace yayi hasa da Harun dan mi an mai shi shine shugaba bayan da Musa ya tafi wani wuri fara'a nafsahu a mini minkum sai ya ga kansa ya cancanta bi man sabaihi ma ga matsayin su da ka ba su bi sababi kasarati mali saboda yawan dukiyar shi eh, fa baga alaihim saboda ka yi zalunci a kansu bil kibri da girman kai wal uluwi da daukaka wa kasarati mali da yawan dukiya ya ga shi ya hikowa asalin bagayu wato ka raba mutane ka yi abin da zai raba jama'a kashi biyu wa atainahu min al kunuzi mun ka bashi wajen taskoki ma inna mafatihahu latanu bil usbati ul quwa mun ka bashi wajen taskoki abinda mabudaiye kawai latanu suna nauyi bil usbati ga jama'a ulil quwa wadanda ke masu karfi mutane masu karfi an zabi jama'a karamcin jama'a mutum uku zuwa goma to in an ka samu kullan eh, sito sito din shi mutum waɗannan jama'a ba su iya ɗauka su kun gane ko abin nan lil iddat wa iddatuhum qila sab'un mutane saba'in. su ne mutane masu ƙarfi ko kuma arba'in ah, wakila ashira ko goma wakila gaira dalika ku kaddara dai ko mutum uku ne an kace a ba su iya ɗauka makullan sto sto na na kayan mutum eh, in kana lahu qawmu kama da fadi in kana lahu qawmu lokacin da mutanen suka ce masa su bani isra'ila la tabra wato waɗanda an masu imani suka ce a'a kada kai girman kai da yawan dukiya fara batsarin kada kai girman kai farin cikin eh, abin girman kan farin cikin girman kai inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu girman kai masu nuna farin ciki da girman kai don suna da dukiya wabtaki wabtaki ba mutanen su suna mai gargadi ba sun kace kada kai girman kai kun kada kai farin ciki farin cikin girman kai wa abtaki fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nema ga abinda Allah ya baka na dukiya ka nemi gidan lahira da wannan dukiya bi an da zakata shine ka fidda zakka in fiku fi Allah kuma ka ciyar da dukiyar nan wato ga Allah waje kada ka manta da rabonka daga duniya ai amali fi halil akhirah kai aiki cikin duniya don lahira fa fil hadisi nim khamsan qabla khamsa akwai shi cikin hadisi wanda ake ce ma kowane mutum ka nemi amfanin biyar cikin biyar ko ku gabanin biyar shababaka qabla haramika ka nemi amfanin ƙurciyarka gabanin eh, abin nan tsufanka ya zo wa ka qabla saqamika ka samu ka nemi amfanin lafiyarka gabanin rashin lafiyarka ya zo wa ginaka qabla faqarika ka nemi amfanin ka gabanin talaucinka ya zo wa ka qabla shugulika kuma ka nemi amfanin lokacin da baka da wani aiki gabanin ka shagala da wani aiki wahaya ta ka kaula mauta ka nemi amfanin rayuwarka gabanin ka ta zo wa huwa hadisun mursalu hadisi ne wanda yake an ruwaito shi amma an shafi sahabin da ya ruwaito shi wakila ma'anahu khudh ma tahtajuhu min ad-dunya ko kuma an kace wato wancan fassara da an kayi wato in ka sami duniya to kayi amfani da ita ta zama godiyar lahira to akwai wata ma'ana kuma kul ma ta ta ji min duniya ka amshi ka ɗauki abin da kake so na duniya wa akhrijil baqi saura ko ka da shi in ka samu dukiya to ɗebi wadata ka saura ka fitar ka gina addini qala ah, hasan ah, umira an yi ƙaddimar falala wa yumsi ma yi an umarce shi wato shi gabatar da abin da ya karu bayan ya ɗebe bukatar shi wai yanzu suka ma gudi shi rike abin da ke wadatar da shi in ka samu wadata ka ɗaya da abin da ya amfane wanda zai ishe ka saura ka hitar ka ɗaya da abincin shekara eh saura ka abin nan <laughs> shekara ɗaya ko shekara biyu <laughs> shekara ɗaya ka abin shekara ta biyu ta an ƙara ma da yawa eh, eh? Eh, babu lahi ka ɗaya bi na abin nan ra'asul mali jalli ɗaya bai jalli ba komi <laughs> to eh? ah, eh, sahabi a'a wato wajen riwaya kamar in ka ce wani ya faɗa min shi kuma wani ya faɗa min shi kuma wani ya faɗa masa wani ya faɗa masa ka ce annabi ya gaya masa to akwai sahabin inda an ka shahe sahabi wanda yake bai ga annabi ba amma ya ce annabi ya faɗa kaga lalle akwai wani tsakani to wannan hadisi shi ake ce mursal wato akwai dan rauni gare shi eh ka gane to madalla kala ci gaba ah, ba mu kare ba wa san kama asan Allah ilayka kyauta ka kyauta ma mutane da yin sadaka kama asan Allah ilayka kamar yadda Allah ya kyautata zuwa gare ka wala tabgil fasada da alli kada ka nemi banna kada ka nemi yin banna cikin ƙasa bi amalin ma'asi da wa abubuwan zunubi inna allaha la yuhibbul musidin lalle fa ka sani allah baya son masu banna annahu yu'aqibu wato allah zai musu azaba to haka mutanen su ke sun kai masa gargadi waɗanda an masu imani to ci gaba kala shaidan ya taho Allah sauƙi ga jawabin da yi. ga jawabin da ya kala eh, inna ma ujitu ala ilmin da ce a a ai an bani dukiyar nan ne kawai saboda wani ilimi da awuni na wato abin nan don ina da ilimi ne na ina san abin nan sana'a wa kana alim bani isra'ila bil kimiyya yayi kowa sanin abin nan ah, abin nan ni ne chemist eh, chemistry wato aikin abin nan eh, juyar da abubuwa haɗa magunguna da abin nan sana'a wa ta tasarrufi fi tijarati kuma ya san yadda ake kyawata ta abin nan juya dukiya da wata wace wa da ayyukan abin nan shuke shuke noma wa anwa'il makasir da nau'ukan da ya abin nan sana'o'i duka ya kowa sani don haka yace wata wannan dukiya an kawo masa ne saboda wani ilimin da aka gare shi qala ta'ala sai Allah yace awalam ya'lam anna Allah qad alaka min qawlihi min al-qurun shin bai sani ba Allah ya halakar da wanda an gabanin sa nan al'ummomi ɗaruruwa da sun ka wuce nan man huwa ashad min quwwatin daga cikin ɗaruruwa na an halakar da wanda ya fi shi ƙarfi tsananin ƙarfi wa aka tar jama'a kuma ya Allah ya halakar da wanda ya fi yawan tara dukiya wa alimun bi zalika wato shi eh, ƙaru ne ya san haka nan iz annahu tasaba ilmuhu min ilmi man taqaddamu domin ilmin da yayi littafan wasu ne ya karanta ko ashe ya san ke da wasu yi shi ilimin to wa wa alima fi tarihi ya sani ga tarihi annahu mada man huwa akthar minhu jam'an tarihi ilmin tarihi ya ba shi cewa sanin waɗanda na wuce gabaninsa sun yi shi tarawa lil mali ga dukiya wa lam yamna'hu al mal min al hilaki shi wanda a gabaninsa dukiya bata hala shi bata hana shi halaka ba ko halaka ya halaka wa kadhalika huwa yahliku Allah shi ma haka Allah zai halakar da shi in bai bari ba wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun Allah yace ba a tambayar masu laifi laifin su li ilmihi ta'ala bihim la yus'alu an dhunubihim al-mujrimun Allah ba ya tambayar ko la yus'alu ba a tambayar masu laifi ga zunubin su domin Allah ya san komi fa yadkhuluna an-nar su shiga wuta bila hisabin babu wani hisabi wa yas'aluna su'ala tawbihin wa taqriyan amma yana yiwa wani lokaci ana tambayar su don zargi amma wai Allah ya yi binciken su don ya san abin da sun kayi bai bukata haka nan sai dai ana tambaya tambayar abin nan zargi kuma abin da kada ya ce an yi mai da laifi to ci gaba fakaraja الذين يريدون to bayan an yi wannan yayi jawabi kun ji jawabin da an kai da abin da an ka bashi ansa to sai fakharaja sai karu ne yake ta alaƙa mai ga mutanen fi zinati yayi kawa ya shiga cikin kawa sosai sannan ya hito cikin mutane qala inna ma utitu ala ilmin ko wa ma bainakuma itiralu fakharaja fi zinati yahi da cikin kawashi bi atba'ihi da mabiyansa alkathirin masu yawa rukubanan duk suna akan dawaki mutahallina suna masu qabi malabita zahabi da tuwahi na zinariya wal hadid Ku wulu wa bigal wasu akan dawaki wasu akan alfadarrai halliya waɗanda yake ai musu kawa qala alladhina yuriduna ta dunya waɗanda ke son rayuwar duniya da sun ka ganshi sai suka ce ya laita lana mithl ma kuti qarun da dai a ce muna da abin da an ka ba qaru ina dai za mun samu irin wannan samu da an ka ba qaru innahu lazuwazin azim lalle shi ma abucin rabo ne mai girma wato abin nan wawa yake cewa haka nan suna ganin shawa wa kala hmm. eh, idan ya zamba dukiya bane kamar yanzu sha'awar cewa Allah ya bani kamar yadda ya ba wani wannan yana da kyau gibda kenan

to wa qala lahum alladhina utul ilm wadanda an ba ilmi wato wadanda sun kasa hakikanin al'amura suka ce ma wawaye masu ganin shawa karu wato wadanda sun kasan abinda Allah ya wa'adi lahira ga wanda ya bi shi sai suka ce wai da kun kai tonku tawabun lahi wato samun ladan lahira samun ladan Allah a lahira shiga cikin aljanna khairun yafi liman amana wato yahi abinda an ba karu wato wannan alheri liman amal ga wanda ya imani wa amil salih aikata aiki na kware min ma uce ga abin da anka bashi ya yi abin da anka ba karu ne cikin duniya wala yulqaha amma fa ba hada kowa da wannan kalma koko da samun aljanna illa sabirun sai masu hankuri ala ta'ati ga ata'a wa anil masu yakun wadanda ke iya bari hankuri su dai za su iya gamuwa da wannan fa hasamna bi Thank

fa asamna bihi wa bidarihi al mun ka shahe shi da shi da gidansa wato mun ka shahe kasa mun ka shahe shi cikin kasa da shi da gidansa Shi kenan lib kamar babu shi fa ma ka lahu min fi'atin bai da wata jama'a yansuruna hu wadanda ke taimakon sa min dunillahi wanda da ba Allah ba bi an yamna'u bi an yamna'u anhu al-halaka shine su hana halaka daga gare shi babu wasu da ke hanawa wa ma kana min al-muntasibin shi ma bai yi halakansa bai cikin masu hana kawunan su فأصبح وأصبح الذين تمنوا مكانه يقولون ويك أنهم wato bayan da ƙasa ta canye shi da shi da dukiyarsa sai kuma wawayen da an kawo gargadi sun ka komo ga hankalinsu wa azba alladhin tabaddaw makanu bil amsi waɗanda sun ka wayi sun ka yi murin sa na jiya sai suka wayi gari ya kulu na suna cewa wai ka anna la yusiru rizqa liman yasha wa eh, liman yasha wato Allah hakika Allah na shin hidawa arziki ga wanda ya so ni ibadi daga cikin bayansa wa ya kadir kuma yana kukuntawa alama ya sha'u ga wanda ya so duka Allah na bayar da samun ga wanda ya so yana hana shi ga wanda ya so wata wannan eh, magana kamar wai wajen mamaki laula amanna Allahu alaina ba don Allah ya yi muna kyauta ba na kasafa bina da ya shafi kasar da mu wata mu ma mun yi arziki da ba hada da mu ba wai ka annahu la yublihul kafirun wato wai abinan wato yadda al'amari yake la yublihul kafirun kafirai ba su samun nasara lini amatin lahi bi fina iddunya wato ba su abin ba su abin nan ba su nasara in lam yu'minu domin ba ba su imani ba wa an faku amwalan su ce da dukiyar su fi wujuhin bir ga hanyoyin alheri ba su yi haka nan ba aula ya al-mansab al-ali ko ko rai ba su cancanta a ba su wurin daraja madaukakiya duk yadda an ka ba su fil akhirati ga lahira li'anna al-mala galiban Ah, yunsihim rabbahum la domin in an ka ba su dukiya a nan duniya to dukiyan nan ita ke sa su mance da ubangijin su har su faɗi abin nan a ce kenan wawa ko kafiri bai cancanta daraja ba ko an sa shi sama zai faɗo wa yabta kuna alhawa sai su nemi faɗowa ko ya halu kuna su halaka misal qarun kamar yadda qarun ya halaka summa qabata ala ko abin mu dakata eh a mu abin To bayan ya gama kissar ƙaru to sai ya shiga yana abin nan ta ba, comment wato ta ɗauki manyan matsaloli to sun ma kaba ta'ala ala kisati karuna ya taƙidi ga kisa karuna ya ce tilka darul akhirati waccan gidan lahira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi muna sanya ta ga wanda ba su san ɗaukaka cikin ƙasa bil bagai da zalunci ba su su ɗaukaka da zalunci akan ƙasa to su ake ba wancan gida na lahira wala fasadan kuma ba su son banna ba su son ɗaukaka da banna su yi ta zunubi wal aqibatul mahmuda sannan aqiba wanda ake so karshen al'amura na kwarai wanda ake so lil mutaqi na gaba da aikin su na dukiya ومن to man ja bil hasanati duk wanda ya tawo da aikin kwarai guda falahu khairun ha yana da abin da yafi wannan aiki guda wato za a ninka masa shi karanci a ninka masa sau goma wa man ja bis sayyati wanda ya zo da mugun aiki guda wala yujza ba a saka masa da eh, azaba illa mithlaha ko wala yujza alladhina amilu sayyati? ba a saka mu sun ka aikata muyagun ayyuka sai sakamakon abin da sun ka zan suna aikatawa wato kenan mugun aiki sakamako guda amma na kwarai za a saka masa sau goma amma wannan inda yake ba ɗaukaka addini ba ne wanda ya don ya ɗaukaka addini shi kan karanci sau ɗari bakwai matsalin ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi ka matsali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba in ya zan fi sabilillahi sai a ninka ta sau abin da ɗari bakwai amma 'yan alheri ne kawwa wani ko abin nan wanda yake bai shafi wannan ba to karanci a ninka sau goma kun gane to ci gaba Su ma gaba to sun ma kaba ta'ala a maudu'i sura bayan haka nan aka komo sura gaba da yake wata aqibi a faɗi wasu manyan al'amura cikin ta annal anbiya yulaquna yulaquna yulaquna adan wato annabawa suna gamuwa da wahala mihim wato wahalar mutanen su da'ima har abada wato duk masu azi haka suke kullun wa yukhraju wa yukhraju qaumun mutanen su na fitta su min biladin daga garuruwan su kama kama ukhrijat Musa kama yadda an fitta Musa daga Masar wa kama ukhrijat akhrajat quraish annabi kamar yadda quraisha sun kai da annabi bi wa'adin minhu ta'ala wannan wa'adi ne na Allah annahu yarji'uhu mukarrama Allah zai mayar da shi alhadi da daraja fa qala in innal ladhi farada alayka alqur'ana wannan da ya wajabta ma samun addini wanda ya sauka ma Kur'ani. ay eh, anzalahu ilayka saukar da qur'ani gare ka wa wajaba alayka tilawatu ya wajabta ma karatun sa wa tablighahu da ida shi zuwa ga mutane wal amal bima fi ya wajabta ma aiki da shi aiki da shi aiki da abin da a cikin sa to wannan da ya azama wannan aiki da ra duka ila mahar mai mayar da kai zuwa ga makomarka ne garin ka, ai ka zai mai da kai garin ka, wa makka ta, saboda kada ka ji ciwo dan ka fito haka rawar bukhari wata buhari ya rawaito an ibn abbas radiyallahu anhuma ah, fa ma'adur rajuli baladuhu makoman mutum garin sa li'annahu yansarihu min domin yana tafiya ya juya daga gare shi fa yaqudu ila sannan ya komo gare shi wa inna sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja min al-gari shi annabi lokacin da ya fita daga kogo ko ga shekarar da sun kai niyyar abin nan fidda shi ko ko lokacin da sun kai niyyar kashe shi sai ya fita ya shiga cikin kogo ya kwana uku cikin kogo daga nan lokacin da ya fita wani zalibin jufa ya yi tahiya har ya kai jufa baina makkata wal madina tsakanin makka da madina wa arafa tariqa eh, eh, wa arafa tariqa ya san hanya ishtaqa ilaiha da ga hanya wata ta komawa zuwa makka sai ya tsore begen komawa makka wa zakara maulida wai tana wurin da an kai haife shi wa maulida abi dan da an kai haife ubansa fa nazala alaihi jibril wa qala lahu sai jibril ya sauka yace masa atashtaqu ila baladika wa maulidika kana eh, bege zuwa ga ka wurin haihuwarka fa qala alayhi salamu am ina bege komawa fa qala jibril inna allah ta'ala yaqulu allah na cewa inna alladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad wannan da ya wajabta ma aiki da qur'ani mai mai sheka zuwa ga makomarka yani ila makkata zahiko zahira alaihim ba wai ka koma kana rabe rabe ba kana mai bayyana akan su kalin jaye su kullu rabbi alam bi man ja'a bil huda kace kuma ubangiji na shine masani ga abin da yazo da shirya wa man huwa fi dalalim mu da wanda a cikin bata Allah ya san wanda akan shirya da kuma ya san wanda a cikin bata wa hadha raddun liqawli kufari ta wannan kuma raddi ne ga maganar makka mutanen makka innaka fi da suka ce kana cikin bata wannan wanda ke cewa addinin ubanninsa ba daidai suke ba wa huwa al-ja'i bil huda to annabi shine mai zakuwa da shirya wa hum fi dalalim su kuma suna cikin bata kun fahimta ko wa alim bi ma'ana alim Allah shi an masani kun gane ko don babu wanda ya san lokacin ko gowa ke wa ma kunta فلا تكونن ظهيرا للكافرين to kuma an ka ce ma annabi wa ma kunta qabla ji'i risalati ilayka gabanin manzanci ya zo gare ka baka zantar ju kana fatar an yulqa ilayka alkitabu ajewha ma littafi ba da wato lokacin da kana cikin eh, cikin kurciyarka har zuwa shekara arba'in ba ka zaton za a kawo ma wani littafi illa rahmatan wato kenan ba nema kai an ka baka ba lakin ulke ilayka wato an jefa ma shi laysa an mi'adin ba don wani alkawali ba wala an talabin sadiqin minka ba don wani nema ba ba zuwa yayi zaune da Allah ba littafi Allah yi minka za haka kawai an kaji ungo <laughs> kun fahimta ko bal rahmatun wato rahama ne li ajali rahmatin min rabbika an baka don wata rahama daga ubangijinka li tashkurahu don ka gode masa alama na amma bihi don abin da ya ma ni'ima min zalika alayka wato na wannan zuwa gare ka kana zaune baka san komai ba dauko a ce ungo ka a ce ka yi kowa cikin halittar Allah akwai kyautar ta wuce wannan saboda ka wala eh, eh, eh, abin nan min rabbika litashkura hu dan ka gode masa alama an ama bihi min zalika alayka amara hu ta'ala bi khamsati sha. bayan ka nan Allah ya umarce shi da abubuwa biyar ga sunan faqala yace wala takunanna zahiran kada ka zama mai taimako ga kafirai ala dinihim ga addinin su alladhi da'auka ilayhi ba suna kokarin su ce a bar wa'azi ba ko mu ga addinin su to kakka taimake su yi ta yi wato bai nema ba kamar yadda ya eh. nema eh bai nema ba kamar masu salati ba a'a bai nema ba liyan tu sali fi kada kai sulhi bi shay'in da komi yuhibbuna kumin ka wanda yake suna so kada babu sulhi ga addini babu sulhi gaskiya Allah yake shi kenan na ɗaya kenan abinda aka ka umarce shi na biyu wala yasuddun naka ci gaba وادع إلى magana sama. Eh. Da farko ka ce ga addini za ku Eh. ko ko dai ga aqida abin da shaki da abba aqida ga aqida hmm, babu eh ba yiwa ka ce wai in bar abin nan in rage tilas ne abin nan aqida ko a kawo ma abin da ya karkace waccan ta ka komo ko kuma shikenan Mm, eh, ka ba fada eh, abin da ya samu ai magana cewa da addini ba a sulhu shi yasa nake a'a eh. ga addini an ba a sulhu ko ko dai ba ga aqida don shi za a bashi don shi ba aqida shi eh to aina ya ya ya karhin aqida na hawa abi a ah, to me ke sa wazi a'a yana yiwa da aqida kuma an umarce shi yana yiwa ga abin da kai amma ba ka iya faɗa eh to amma kaga in an ce addini ba hmm. har ko kai addini suna da yawa kuma akwai sulhi a'a akwai waɗanda an kace ana sulhi tsakanin musulmi da kafirai na zama eh lakum dinukum waliyadin eh wala yasuddunaka an ayati la kada su karkatar da kai daga ayoyin ubangiji kun gane ko ah, ba da izinin unzila ilayka bayan magana annabi kuma kai wa'azi kun gane ko ولم يؤثر الجازم في الفيل لبنائه نن ديك ولم ودع الى ربك ولا تكونن من المشركين kun gane ko to ci gaba wala ta duk لا wala ta da'u ma ilaha ilahan akhar kada ka bauta mu wani abin bautawa tare da Allah wato kada ka kirai wani wanda ba Allah ba la ilaha illa ba wani abin bautawa ba wani abin kira sai Allah kawai sai shi kullu shay'in haliku illa shu komi mai halaka ne sai zatin sa shine illa iyahu sai ubangiji kawai ta'ala ko kuma sai yarda shi wato in an ce komi na halaka sai Allah duk halitta Allah za ta halaka za ta mutu kamin ta koma tashi sai shi ɗaya ba ya mutuwa ko kuma eh, kullu shay'in halikun illa shi ko mi kai na duniya kamin shekara kaza an manta amma aikin da kai na alkhairi ba manta da shi kun gane kun yana nan ana cewa wanda yayi kaza hmm. lahul hukum Allah shi adda hukunci mai zarcewa wa ilaihi turja'un zuwa ga Allah ke mayar da ku wato an ta kai wa maka da wanda tare da kai bin nushur ga tashin kiyama wato tashi min min kuburkun da kabrukan ku wa man ta yakana annahu mutu. wanda ya tabbata cewa shina mutuwa wa in sharu ila rabbi a da shi zuwa ga ubangijinsa fa innahu la yukhalu ba shi saba ma ubangijinsa fi in ga komai amara bihi wanda ya murni da shi aw ha an ko ko ya hane ya hane daga barinsa nan ya kamata ce amara hu bihi ya umarce shi da shi Eh, auna hahu an ko ya hane shi daga sa an gyara na hahu an amara bihi eh, amara hubihi. an gyara ko amara hubihi auna hahu an wala ya khafu adan gairu kun ba zai ji tsoron kowa ba wanda ba Allah to sura ta kare alhamdulillah eh to fadi wa man walahu shaytanin ila yawm assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan suratul ankabut abinda ankabut gizo gizo don za a yi wani magana ciki wanda yake ya hada da shi don haka ake ce mata suratul ankabu makka ta sauka wa hiya tis'un wa sittuna aya aya aya 69 eh, ne wa mawdu'u har raisi anna al-iman laysa kalimatan tuqalu faqad wa abinda take karantarwa wato imani ba kalma ce wadda mutum zai faɗa kawai ya gama ba wato in mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya yi shiru shikenan ya gama hatta ya saba al'amadu wa sabru alal alal ibtila'i wa rida bi hukumillah sai waɗannan abubuwa sun hadu da ita sannan imani ya tabbata shine wato aiki ya abuci kalman nan wa sabru alal alal ibtila'i da hankuri ga musibar da ta sami mutum jarabawa da ta same shi warda da bi hukumin Allah sanan da yarda da hukuncin Allah waɗannan abubuwa uku in sun haɗu da kalmar shahada to nan ne ta yi amfani wato gashi nan ta yi to bismillah bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله to bismillahir rahmanir rahim alifun lamun mim Allah ya san ma'anar waɗannan to ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna shin mutane na zaton a kyale su su ce mun yi imani kawai wa hum la yuftanuna alhali ba za a jarraba su ba la yuftabaruna ba a jarraba su bima bima tubayyinu bihi haqiqata imanin ga abin da yake na bayyana wa haqiqanin imanin su ko ya tabayyana bihi haqiqatu imanin. min mashaƙi takalifi na abubuwa na wahala na kallafawa da aikin shari'a in sun ce mun yi imani shi kenan kyale su shi kenan isa kal muhajira ta kamar ayyan mutum ya imani ce yi hijira wal mujahar ko ko abin da mutum shi kokarin tsare kansa daga zunubi warab rabli shahawati da kakkabewa shawoyi wa wadaihi takalifi sannan da ayyuka na abubuwan da ake azaba mutum na shari'a wa anwa'il masa'ib da nau'ukan musibu fil anfusi ga rayuka wal amwali da dukiyoyi li yatamayyaza al mukhlis wa ta wannan bai yiwa sai an jarraba li yatamayyaza al mukhlis domin mai imanin kwarai ya bayyana min al munafiki daga wanda yake mai munafiki wa sabit fi din min al min al muntarib fi wanda yake mai tabbataccen addini ya tabbata bisa ga wanda yake ya shiga yana yana shakkawa ta yana in ya samu daidai ya zauna in bai samu daidai ba ya koma shine multarib wato mai makarkata bai tsaya wuri guda ba to waliya nalu bi sabri alaiha awali darajat kuma za a jarraba su domin wanda ya hankuri waɗanda sun kai hankuri su sami darajoji waɗanda an madaukaka fa inna mujarrad al imani in kana min ikhlasin an ikhlasin wato imani kawai babu ikhlasi babu tsarkakewa la ya kata rigal khalas min al khulud fi al bai hukunta komai sai dai tsira daga dawwama cikin wuta idan mutum ya yi imani amma babu wani aiki ya mutu da imanin kawai to wannan ba ya hukunta masa sai dai yana hukunta masa abu guda ba zai dawwama cikin wuta ba amma kuma ya samu daraja madaukakiya wannan sai an jarraba shi ya yi hankuri ya yi abubuwan da mun kamar yadda abin ci gaba kan eh. ah, muhajara da wannan Eh, mujahada wato mutum ya dora kokarin tsare kansa daga zunubi ka gane wannan ya hada mujahada yana yi wa kanka kai dai ko kuma yana yi wa har zuwa jihadi ga abin nan tsakani da kafirai ka gane to wala ghaliban alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina khalaqu wa la ya'lamanna wato yan ce mujahada faɗa da maƙiyinka tun da farko sai ka fara faɗa da ranka sannan da ‘ya'yanka da matanka da makwabta har ga garinka sannan ya zuwa duniya kun gane ko to wala karfatan alladhina min qablihim Allah yace hakika mun fitini waɗanda mun jarrabi waɗanda a gabanin su gabanin waɗannan musulmi na yanzu min al'ummar salifa na al'ummai waɗanda sun ka shuɗe mun jarrabe su bi anwa'i takalifi da nau'ukan wato shari'o'i ko kan abin nan wahaloli wal mashaqi da abubuwa masu nauyi fa sabaru alaiha sun kai hankuri akan wannan akan daukar su saboda mutanen ka su su zan haka wato musulmi su zan haka fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu sun sadaku lalle Allah yana sanin waɗanda sun kai gaskiya ga imanin su alal alam ilmu mushahada wato Allah ya sani kuma wato yana yin haka nan li alamanna yana sani sanin nan na mushahada abinda an ma'ana shi ya bayyana ga ƴan uwanku wanda an musulmin kwarai da ya kuma ya bayyana wanda ba na kwarai ba wannan ba zai bayyana ba sai an kawo muku wahala nan ne na kwarai zai ɗauka wanda ba na kwarai ba ce a ni kana yi baya wala ya alaman al-kadibin kuma lalle Allah na sanin waɗanda an masu ƙarya fihi wato ga addini zai bayyana su kuma ga mutane wannan duka bai yiwa sai da jarrabawa to ci gaba أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسلمون ساء ما يحكمون am ya ya'mal am hasibu alladhina ya'maluna sayyi'at shin waɗanda ke aikata wa aikatawa yagon aiki suna zato wato wadanda ke shirki ko kuma zunubai suna zato an kuna su tsere muna ya hutu na su kuce muna falanan take minhum ba za mu musu azaba ba in suna zato haka nan sa'a ma ya hukumuna abinda suke hukunci da shi ya munana ka ce kawai na zan musulmi ka yi ta aikin kana rayi sannan kuma ka yi tsammanin Allah bai kama ka to in sun yi haka nan wato abinda da sun kai ya munana to ci gaba كان يرجو لقاء الله فإن man kana yarju liqa Allah duk wanda yake na fatar ya gamu da ubangiji gamuwa ta kwarai fa inna ajalla la to ajalin ubangiji lokacinsa zai zo on faliyasta idda lahu shi tattali wato wanda ke so shi tattali yana zuwa wanda ya san yana zuwa kenan tilas ne tattalin tafiya wa huwa samiu Allah mai shine mai ji ga maganganun bayan sa kuma masani ne ga ayyukan su duka to ci gaba wa man ma to wa man jahada duk wanda ya jihadi wato wanda ya jihadi jihadin nan shine yiwa jihadu harbin wato jihadi na zuwa yaki aw sun ko kuma jihadin ran sai ya yi kokari ya kange ransa daga zunubai wal maqsud kuna jihadun nafsi abinda ake nuhi nan wato jihadun nafsi don wancan sai an taru wato mutum ya tsare kansa ya yi faɗa da kansa li'anna surata makkiyatun domin wannan sura maka ta sauka wale annahu akbar min al-harbi bisai kuma jihadin rai ya yi tsanani bisa ga na takobi kun gane ko shirye da kai eh, ya yi tsanani bisa kai yaki da maki eh, domin shi an maki ka na tare da kai eh, na shi ne na zuciya ah. wa inna ma jahil nafsi to duk wanda ya jihadi to yana yi don kansa ne kawai fa inna manfa'ata jihadihi lahu amfanin jihadin na zai komo gare shi la lillahi ba don Allah ba ko da na takobi in kun yi ku samu ganima ku tsare addinin ku kun gane ko in ka tsare kanka daga zunubi ka huta hatta daga eh, abin nan ciwar wata da ake samu a wurin barna inna allaha laganiyu anil alamin lalle ubangiji haqiqa wadatacce ne daga daga duniya duk gaba al al'insu wal jinni bai bukata aljani bai bukata eh, bai bukata mutum bai bukata daga aljani bai bukata daga mala'iku wa ibadatin kun bai bukata eh, bai bukatar wato ibadar su duka wato saboda haka shi wanda ya yi don kansa eh, wato kenan ko duk abin da an ka ce mu yi jarrabawa ne gare mu don amfanin kanmu don a ga na kwarai da wanda ba na kwarai ba ci gaba in mutum yana neman maki ya nemi maki shi kanshi kansa a farko to ci gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي amanu wa amilus salihati waɗanda sun kai imani kuma sun kai aikata ayyuka na kwarai wato kenan imanin su ya tabbata kenan ya ya karfi lan na nu sayatin lalle za mu karkare musu ayyukan su muyagun ayyukan bi amali salihati wato akwai kananan zunubai waɗanda yake ba su bukata ga tuba in dai kayi aikin kwarai to Allah zai karkare su eh kamar ka gamu da wata mace ka sungunce ta ko ka tsakare ta eh. wannan duka ƙarana ne matan wani fa eh matan wani ah, yin zina shi ya kai babba ka gane Eh. domin nan ya zama an ce mata wani don duk eh, duk kowa ko wata wadda ba ta ka ba eh. hmm. wannan abin ga ana cewa kar mu kusanci eh kada kusanta ashe kenan in abin da bai kai kusa abin da bai kai gare ta ba duk abin nan karami ne ka gane ya kai kusa ba eh? ba ya kai kusa da eh ai haka ne da aka kada kai kusa to cikin kada ne eh, gaskiya ne amma eh, ko kun gane ko wala kuma in sun kai imani sun kai aikin kwarai ƙananan zanubai za mu karkare musu kuma ba haka ba wannan ɗaya ba za mu saka musu mahi kyawun aikin su ai abin nan nasabahu bi nazil hasidi wato muna saka musu ai nujzihim bi jazain ahsan za mu saka musu sakamako wanda yake kyawu mimma yasayquna hu ga abin da suke cancanta ga aikin su wa huwa muda'afu muda'afu eh, muda'afu wal muda'afu ilayhi bi ahsani bi ahsani alladhi mahi kyawun abin nan kanu ya mulin tun kazan suna aikata ko salih shine ayyuka na kwarai ga ko kuma duk aikin su sai a dibi wanda ya kyawo a daidaita saura duk su kai gare shi ayi bai tsaye sannan a ba su abin nan lada kun gane ci gaba wasa na insan وإن جاهداك لتشرك

ai isa an za isa iza ko isa in za husni wato eh, wasiya mai kyau bi an kuma wato shine wato shi kyautata musu wa yuhsinu ilaihi ma shi kyautata zuwa gare su bi kulli ma yumkinu ga duk abin da yake yiwa gare shi min wuju ilaihi na hanyoyin kyautatawa min ita'ihi mal mala ba su dukiya wani khidmat mata shi musu aiki qalil qalil da qawli sannan kuma da taushin magana wa adamin mukhalafati lahum da rashin saba musu wa gaida zalika da wani wannan wadannan duka shi na cikin kyautatawa walakin bi shartil wuqu' bi shari'a amma da sharadin kada mutun yayi abin da yake shari'a ba ta yarda ba kun gane ko duk abin da an ka ce kai musu to kada kai wanda yake ya saba ma shari'a don ni, mi dalilin wannan magana ƙaulihi ta'ala magana shi wa in jahadaka in so ka matsa maka hamalaka bi shiddati ritima wato sun ka matsa ma ka bi ma laysa laka bi ilmin don ka hada kai kai shirkin abin da baka da ilimi gare shi wato ka hada waje aikata musu abin da bake baka da ilimin cewa wannan yayi daidai ga shari'a ko bai daidai ga shari'a ba wala kuma nan kada kai musu ba kada ka bi su fil ishraki wato ga wannan shirki wato kada ka hada shi da aikin da an ka ce kai musu ko da sun matsa sun ce tilin sai ka aika da kai li'anna haqqi fawqa huquqil makhluqat domin Allah na cewa hakki na ya wuce na mutane saboda haka in sun ce ka saba min kada ka saba min ilayya marji'ukum zuwa gare da ku da uwayen naku fa unabbi'ukum ku labari in saka muku da gurgurdon aikin

lanudkhilannahum ka salihin lalle za mu shigar da su cikin aikin aikin za mu shigar da su cikin mutanen kirki wato mutanen kirki sune annabawa da waliyai bi an nashirahum shine mutara mutara da su tare kun gane ko wannan kenan aiki wanda yake zuwa ga uwaye wanda bai saba ma shari'a ba to ci gaba wa min annabi man yaqulu amanna آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في قلوب العالمين لنرسلن an gyara lamma bayyana lamma bayyana almu'minina lokacin da ya bayyana mu'minnai na kwarai wal kafirin kuma ya bayyana kafirai waɗanda yake sun karkace daga abin da Allah ya ce bayyana halin munafiqina sai ya tauda halin munafikai domin su suna saka kenan ba su ba musulmi ba ba kafirai ba suna tsaka fa qala yace ga sunan wa minan nas man yaqulu amanna billah daga cikin mutane akwai wanda ke cewa mun imani da Allah fa idza udhi fillah amma in an ka cuce shi wato ga al'amarin Allah wani abu musiba ta same shi saboda ya tsare addini ja'ala fitnatan nas ka billah sai ya sanya azaba fitinan mutane kamar azabun Allah fil ga tsoro minhu ga shi ce a'a wannan ina tsoro ina yi haka kun gane ko fa yuti um sai shi ta'a ga mutane fa ina bi shi dora munafici kenan wala in ja'a nasrun kuma in taimako ya zo min rabika daga wajen ubangijinka wata in taimako ya zo ga muminai daga wajen ubangiji fa gani mu musulmi sun kai ganima la na kuma lalle zai ce kun ko wato zai ce ko la na za su ce inna kunna makon ai mu muna tare da ku lokacin da an ka ce ai jihadi ya kifita don tsoron a kashe shi sannan bayan kana da an ka samu ganima sai ce ai muna nan tare da ku fil imani ga imani fa kuna fil ganimati saboda ku hada da mu cikin ganima qala Allah ta'ala Allah yace alaysa Allah bi alam bi ma fi sudul alim shin Allah bai zan ya fi sani ga abinda a cikin zukatan abinan talikai ba abinda a cikin zukatan su min al imani wanda faqi na imani da munafici bala ya sani ashe kenan wanda yace ni mumini ne amma in an ce ga aikin addini wato yana tsoron mutane gayi to munafiki ne Allah ya tsare mu wala ya anna Allah wala ya ya'lamu Allah alladhina amanu wala ya Al-Hussein ya'lamu to wala ya ya'lamanna Allah alladhina amanu lalle Allah yana ya san waɗanda sun kai imani da zukatansu ya san na ƙwarai wala ya ya'lamanna almunafiqina kuma Allah ya san munafikai ba sai ya jarraba su ba amma da ya jarraba su da aiki ko kuma da wata fitina to nan ne kuma ku za ku san junan ku kenan fa yujazil fariqain zai sakamako ga nau'in biyu fil fi'lain ga ayyukan ga ayyukan su ko wallahu fil fi'lain la mulkasibi lalle Allah ya ya san wanda sun kai imani kuma ya san lalle waɗanda an kai wa qala alladhina kafaru وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنعمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من إنهم لكاذبون wa qala alladhina kafaru wadanda sun ka kafirta suka ce lil ladina amanu ga wadanda sun ka imani shugabannin kafirci sai su dora ce ma mu'minnai ittabi'u sabilana ku bi hanyar mu a zauna lafiya ai dinana ku bi addinin mu wallan khamil khatayakum mu kuma za mu dauki abin nan zunuban ku in kun yi laifi za mu dauke muku domin manyan addini ne ittiba'ina wato gabe mu in kana in ha akwai laifi gare ku za mu dauka wal amru bi mana al khabar wato ku bi in kun bi za mu za mu dauki kayan kullahin ku wa ma kun bi hamilina min khata'i min shay'in ba su iya dauka komi daga zunuban waɗannan da sun ka kira ya zuwa ga laifi innahum lakadibun su lalle makaryata ne fi dalika ga wannan magana ba mai daukan laifin wani saboda ka duk wanda ya bi wani ga laifi kayan sana'ana akan sa wancan bai daukan masa komi to ci gaba wala ya wala أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون to wala yahmilunna azqalahum wato su masu jan mutane zuwa ga kafirci lalle suna ɗaukar nauyin kayi zunubinsu wa azkalan ma azqalan da wasu nauyayen kaya tare da nasu bi qawlihin lil mu'minina ittabi'u sabilna in sun ce ku bi hanyar mu wato ku bar addinin kwarai don a zauna lafiya to wannan magana in waɗancan sun bi laihin su za su ɗauki nasu laifi amma kuma za a halitta wani laifi kamar shi a haɗa mu waɗancan da sun ka ja wato kenan sun ga laihin su ga laihin kira eh, abin nan wa idlalihim muqallidin da batar wadda sun kawo waɗanda sun kai um, dogara da su wala yus'alun yawmal qiyamati lalle ana tambayar su ranar kiyama amma kana yato ga abinda sun kaza suna kakawa na ƙarya ai yakadibuna suna eh, kaka ƙarya Allah ga Allah suna cewa za su dauki laifukan wasu su'alu tawbihin tambaya ta zargi kun fahimta ko wallahu bil fi'lain la muqasimin wato lalle ana tambayar su ah, abin ai eh, eh, yus'alna ko yuz'alunna ana tambaye su anil abati daga karerayin da sun kai allati aladdu bi hannas wadda sun kabar da mutane da ita da sun kabar da mutane da su wa min jumlati ha hadal wa daga cikin jumlar karerayin da sun kai ko ko abubuwan da ba su da kyawu wannan wa'adi na cewa ku bi wasu hanyar mu mu dauki laihin kun gane to ci gaba ولا تركنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين ألف سنة إلا خمسين فأخذهم وهم to wannan ma bayyana ta'ala a takalifa bayan da ya bayyana cewa ka faɗi kalmar shahada ɗaya bata isa ba sai ka sai an azama aiki ka zakara qasamal mukallafin kuma ya ambaci nau'in wato kasusuwan waɗanda an kawa aka wata kalifi an ka aza musu aiki wato mu'minnai da kafirai da munafiqai wa wa'ada lil mu'min wa wa'ada lil mu'minin as-sadiqi mu'min as-sadiqi wato yayi wa'adi ga mu'mini mai gaskiya yayi masa wa'adin at-thawab al-azim zai samu lada mai girma wato ta samu aljanna wa aw adal munafiq sannan ya kece munafiki wal kafiri da kafiri al azab al alim yace za su samu azaba mai tsanani su a kashi biyu kenan ko to bayan yayi wannan zakara anna hada takalifa laysa muhtasan bin nabi wato wannan kallafawa ba annabi da yanka azama ba duk annabawa an yi musu wa ashabi da shi da sahabbansa ba mu ɗaya da shi da mu ɗaya an ka azama ba wa ko da shi da a'a hatta hatta ya tsuba alaihim zalika har wannan shi wuya a ce mu an ka kawo masalla biyar kaza da abu da azumi da menene to ba mu dai an ka azamu wannan ba bal man qablahu kana kadalika wanda an gabanin san annabawa da mutanen su haka an ka azamu su kamar nuh da ibrahim wa gairi ma da wasan su fa qala ga misali ne yace wala kad arsalna nuh lalle mu aikinu ila qami zuwa ga sa wa umruhu arba'una sana lokacin da an kamai an kamashe shi annabi manzo yana da shekara 40 awa kasar ko abin da yake 40 domin babu annabi da ya anka aika gabanin 40 in ba ya haya da da Isa ba wala bisa shi ya zauna cikin mutanensa alfa sanatin shekara 50 illa 50 amma sai shekara 50 kawai wato 900 eh, shekara dubu eh, sai sai 50 kawai wato kenan ya zauna shekara 950 yad'uhum ila da yana kiran su zuwa kaɗai ta Allah kawai Ba fa kazzabu sun ta ya mu dumu ko kuma kanmu mu ba shehunan mu wa ka da mu wa akadahum tufanu sai abin nan tufanu ya kama su wato ruwa mai yawa ai almahul kafi ruwa mai yawa fa tsafa bihim ya kewaye su wa alahum ya dauhake su fa gari gariku sun kanuta wa hum zalimuna mushrikuna alhali sune masu zalunci masu shirki kun fahimta ko to abin kun ga takalifin nan yana da yawa to ci gaba fa an jaina ku To, fa an jaina wa shi kan Nuhu mun ka kar da shi, wa asaba safina da mutanen jirgi wato waɗanda sun kai imani tare da shi alladina kanu ma'ahu fi waɗanda sun kazanta tare da shi cikin jirgi wato waɗanda sun ka dauki jarrabawa suka ci waja'alnaha ayatan lil alamin mun ka sanya jirgin ta zan abin kula lil alamin ga duniya liman ba'dahum ga wanda abayan su minan nasu cikin mutane in asaw rasulun na cewa wato ta zan wa'azi in mutane sun saba mu manzon su to ga abin da zai samu gare su wa asha nuhun ba da tufani sittina sana bayan haka nan da ruwa ya ɗauke nuhu ya komo ga ƙasa ya zauna shekara sittin kuma yana kira au aka tarko abin da ya fi yawa hatta kasar na fa mutane suka yawa bayan an halaka na farko don haka yake adam na biyu wa dalla da hadhihi alqissa alqasira wannan kissa karama ta yi nuni ala tahammuli nuhin bisa ga hankurin da nuhu yayi na daukar wahala wato takalifa da takalifa da ya dauki wato kallafawar wato kira wa sabrihi da hankulin sa ala aza qaumi bisa da cutarwar da mutanen sun kai masa to da hadil mudda tsawon wannan shekara 950 walam yahin azmuhu niyya shi bata yi rauni ba yawan koyini guda ila an arahu Allah bi ilaki Har da Allah ya cutar da shi da halaka su eh ta ci gaba hmm. tare sittin da dubu da dubu ba biyar a tare da dubu ba wato ga arba'in na farko sannan ga abin nan ga dubu ba goma kenan sannan ga sittin dubu da ɗari biyar dubu da eh, hamsin dubu da hamsin eh. to ci gaba yawancin duk masu suna kaman a ana gyara kafin shi gabanin shi ba wani wanda ya so yawa akwai shi akwai abin nan akwai adam da ƴaƴansa akwai idris wata shine abin nan da akwai shi akwai idris hmm. to ci gaba To ga kisa ta biyu wadda ke nuna wa ɗaukar wahala. wadhkur ibrahim ka ambaci ibrahim iz qala liqaumihi lokacin da yace mutanansa ibudullaha wattaqu ku bauta ma Allah ku kadai tashi shi kadai wattaqu ku ji tsoron shi ku kare kanku daga azabar shi zalikum khairul lakum wannan shi yafi muku mimma antum alaihi bisa ga abinda kuke gare shi min ibadatul asnam ne gubota mu gumaka in kuntum ta'lamuna alkhairi in kan kun san abin da akhairi min gairihi daga abinda ba khairi ba to ku aikata shi kenan wato ku bauta mu Allah kawai إنما تعبدون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتعبدون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لهم بالقاء To abin da ya kamata dai mutane su sani in an ce bauta ma Allah ba wai sallah da ya fi bauta ma Allah ba. Duk abin da ka yi kamar yadda Allah ya ce ka bauta masa ko da ka shi ne. Kun gane ko? Hmm. inna ma ta'budun wato nuhu ya ci gaba da cewa da mutanansa ba ya kire su zuwa ga bauta mu Allah ba ya ce inna ma ta'budun min dunillahi awsana wato bauta mu gumaka ɗaya kuke bauta ma in ba Allah ba Ibrahim wato abinda kuke bauta ma abinda ba Allah ba wato gumaka ɗaya ne kuke bauta ma wata khalquna ibkan sannan kuna kakawa karerai ta kuluna kadiban kuna kakawa karerai domin wajen bauta mu gumaka sai an yi dokoki ko mun da ko dokokin da abin nan kenan su ne abin nan eh eh na da abin nan in baka wanda bai yi kwana kaza yana rashin lafiya ba duk abin da in ya mutu dukiyar shi kai ga gumaka innal awsana shuraka lillahi wa kenan gumaka sun za abukan tarewa ga Allah innal ladina ta'buduna min dunillahi waɗannan da kuke bauta wanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqan ba su iya mallaka muku abinci ba su iya kawo muku abinci ay yaqdiruna an yuzqukum ba su iya ba ku abinci fabtabu inda Allah rizqa saboda haka ku nemi arziki ku nemi abinci wajen Allah wa'buduhu ku bauta masa shi kadai washkuru lahu ku yi godiya gare shi ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ake mayar da ku saboda ku kadaita shi dai kada ku abin nan ku tafi abin nan da laihin bauta mu wani to in tukazzibu wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum وما على shi ne yace tukazzibu ne in ka karyata ni kenan baku bi ni ba baku bi abin da nace ba wala ya yadurru ni tukazzibu to karyata wadda kun kai min ba za ta cuce ni ba wato ba abin da ya dame ni ni na yi da manzanci ne ba ni kun ka karyata ba Allah kun ka abba ku ba fa kan kazzaba umman min qablikum kuma wasu al'ummomi gabanin ku sun karyata annabawan su wato misal qaumin kan mutanen Nuhu sun karyata wa ad adam sun karyata wa samud da wadannan duk suna gabanin Ibrahim kazzabu rusulun sun karyata manzannin su wa lam yadurra rusula kadibun ala hali karyata wannan da sun kai bai cin annabawan ba manzannin ba wa ma ala rasulil balagul mubin sannan kuma babu wani abu akan manzo sai dai i da manzanci i da manzanci wanda abbayyanan ne wato shi dai akai na fa qad ballagatu ilaykum ni ko na isuwa muku risalatu rabbi manzancin ubangiji na da ya aiko ni wa antum mukallafuna bittiba'i amri ku an aza muku bin umarnin bin umarnin sa in kun yi to don kanku in ba ku yi ba ya rage gare mu to awalan yarau أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. To awalam ya ba su gani ba su mutanen Ibrahimu ko ku alam tara ba ku gani ba ku mutane na ji Ibrahim kaifa yabdi Allahu al yadda Allah ke farawa halitta kun fahimta ko ay yukhliquhum wato shi halitta su ibtida'an tun farko ba da ya koya da komai ba sun ma huwa sannan kuma Allah shi ke mai da halittan nan kamar yadda ya fara shi bayan ya mutu ba ku ga haka nan ba inna zalikal mazkura wannan abu da anka ambata min al khalq al awwal na halitta ta biyu ta farko da ta biyu Allah sirri ga Allah abu ne mai sauki idza sahula lakum fahamul awwal in ya fahim in ya sauka gare ku kun ka gane da babu ku an kai ku a ce fa kai fa yunkiru na saniya suke musu na far na biyu na cewa in an mutu za a tashi allazi huwa sar wanda ya bayyana ya bayyana wa abyana minhu ya bayyana daga na farko kun fahimta ko ashe duk wanda ya bayyana da an kai shi in an ce zai koma tashi bayan mutuwa za saukin fahimta ne kul قل يُحْيِيهِنَّ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ to Allah ya ce ma Ibrahim kulli qaumika ka ce wa mutanenka siru fil al ku tafi zuwa a cikin ƙasa wato in ba ku yarda ku ku tayi ku gano fanzuru kan badal khalqa ku diba ku ga yadda Allah ya fara halitta liman kana qablahum ko liman kana qablakum ya kamata liman kana kun ga wanda yake gabanin ku wa eh, eh, kai hu bada alkhalqa yadda Allah ya halitta halitta liman kana qablakum ne ga wanda yake gabanin ku eh wa amatahum sannan kuma ya kashe su qablakum wa amatahum eh watan ku bibiyar da Allah ya kashe ya ya fara halitta waɗanda a gabanin ku kusan nan kuma ya kashe su thumma Allahu yashuru nashat al-akhirah sannan kuma Allah yana kakawar wata halitta ta ƙarshe wato bil qasri fil nashati wato ai wato azharul muslimin wato Allah na halittawa halittawa ne da fidihin sami wato wannan ya koma ambata shi don ya tabbata cikin hankalin mai saurare kamalu kudratihi ta'ala wato kenan Allah na kama sabuwar halitta ce yake wa mutum kun fahimta ko wa ilmu huwa iradu sannan wannan cikar ilmin sa da cikar nuhin ya tabbata cikin wato hankalin mai saurare walam ya kuli idu bai ce Allah yana yana yin yana fara halitta ya mayar da shi ba sai ya ce yin shi wannan sha'ata kun fahimta ko don a nuna kenan kasusuwan waɗanda sun karu dudduge sai an tara su kuma komai wata halitta yaran da mun kai ai magana kane ka tiliman kana qablahu wa hmm. wannan ba magana ka bane a'a kayfa Allah bada al khalq liman kana qablakum wa amatakum eh. domin yana magana da mutanensa shi Ibrahim to amma kai kana hikaya abin da suke fi Ibrahim kai ne mai wannan magana kai kai ka qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalaqa liman kana qablakum ya ka gane ko to hmm. ina ne liya eh, ka fi din bal qala yushiku nash'ata eh, kal i'adatu wa eh, kenan halittawa ta biyu kamar halittawa ta farko ce inna allaha ala kulli shay'in qadir allah mai ikon yi ne ga komi wa min al wal farawa da mayarwa duka daga gare shi ne yu man yasha sha'u. yu man yasha wa Allah na yin azaba ga wanda ya so azabta shi wa yarhamu man yasha kuma yana tausayin wanda ya so rahama shi abin nan tausayin sa wa ilaihi tuqlabun ruwa gare shi kuma ake mayar da ku ya jama'a wannan dukan eh, Ibrahimu nake ce ma mutanensa to ci gaba eh, ya ayyala ci gaba kuma an وما لهم wa ma anta bi mujizina ba ku zan masu buwaya ba ba ku iya buwaya ubangijin ku an kuma wato Allah duk inda kuke yana risko ku yayi abin da yake so da ku fil ardi cikin kasa wa fi sama haka nan cikin sama ba ku iya tsere masa law kuntum fi ada kun zan cikin sama ba ku iya tsere masa ai la tafutuna ba ku iya ba ku iya buwayar sa wa ma lakum min dunillahi min wali ba ku da kuma wani masoyi wani wali yamna uku min wanda ke hana ku daga azabar ubangiji wala nasir ko wani mai agaji yansur kuma wanda zai taimake ku min azabi daga azabar shi in dai ba koyi abin da yace babu wani wali da ke iya kare ku babu wani mataimako wali asali wato abin nan dan uwanka wanda yake yana taimakon ka kamar dan ammi da sauran dangi nasiri mataimaki ko wani iri kullum ana gabatar da wali akan nasiri domin wali ya kusa gare ka shi ke kokarin ya taimake ka to ci gaba